وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora kan darussan da muka fara gabatarwa na goron sallah wasiyoyi goma na ƙarshen suratul ala darasi na farko mun yi bayani game da kira da Allah subhanahu wa ta'ala yi a kan kar wani ya sake yin shirka da Allah mun yi bayani akan shirka da Allah da kuma hadarin da ke tattare da shirka da Allah idan mutum ya shirka da Allah ya mutu bai tuba ba Allah bai yafi matsalar mutuwa akan shirka Allah baya afuwa Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah an haramta mishi shiga aljanna kaga duk yadda duniya ta ma mutum daɗi ai bai dace ba wasiya ta biyu mun yi bayani game da abin da ya shafi birrul walidai shine biyayya mai iyaye wasiya ta farko Allah ya ce kar mu sake mu yi tarayya da shi da komai wasiya ta biyu Allah ya ce mu kyautata wa mahaifanmu iyakar kyautata kuma ya faɗi dalilai da ya sa ya ce a kyautata mai iyaye iyakar kyautata Allah ya ce uwa ta ɗauki ɗanta a ciki wata tara duk inda za ta je a duniya da wannan jariri a cikinta take tafiya da shi ta yi ko ba ta yi Allah ya ce ta ɗauke shi a cikin cikinta a cikin wahala a cikin damuwa Allah ya ce ta zo ta haife shi a cikin wahala Allah ya ce ta ci gaba da shayar da shi da renon shi Allah ya ce har sai da ya kai ma ya ƙosa ya tsaya akan kafar shi yadda kake ganin kan nan kana kai kawo kar ka ɗauka a haka wai iyaye sun cire hannu a kanka mun yi bayani a cikin darasi da iyalanka da 'ya'yanka da girmanka yanzu inda za mu tashi a karatu ka je ka samu mahaifiyarka ka ce mata wajen aikinka ka fara samun matsaloli inda za a auna addu'ar da za ka yi kan matsalan da addu'ar da za ta maka addu'ar ta ya fi addu'ar da za ka yi wa kanka inda za ka je ka samu mahaifiyarka kana magidanci ka ce mata kasuwanka ga yadda abubuwa an fara samun matsala hankalinka ya tashi lokacin da suka hango ɗan ya fara taɓarɓarewa zai karkace nan kuma Allah ya ce wa kuma ya sagi sanin laha sun dinka neman gudumawa da daukin Allah a kanka wani lokacin kai kana bacci su suna maka addu'a shi faɗa inda uwarsa za ta ce ya yi ya ƙi ba zai sa ta daina mishi addu'a idan da lalacewan ɗa zai kai mai zagi uwarsa uwar ba za ta daina mishi addu'an alkaini ba wa zai maka haka idan ba uwa ba wal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ce shi kuma uba duk shi ke daukar dawainiya duk zirga zirgan da take yi da wannan cikin shi zai sayi wannan maganin shi zai je ayi wannan scanning din shi zai je ya dauki nauyin abu kaza dawainiyan ka tun kana ciki har ya kai ma an haife ka har ya kai ma ana shayar da kai har ya kai ma ana ka. har ya kai ma ka taso da duk ɗawainiyanka karatu ne sana'a ne da sauransu yana wuyansa duk me yasa ba za ka kyautata shi shi yasa mutane biyu mutane biyu annabi ya ce su Allah ba yi sassauci a wajen walakanta su tun a nan duniya isnani kuma Allah fi duniya. annabi ya ce akwai waɗansu mutane biyu kwata-kwata su Allah ba yi jinkirtawa sai an je lahira tukunna a fara tozarta su yace su tun a duniya Allah ke fara walakantar su albabiyu shine zalunci mutum ya zama azzalimi ya tasa bayin Allah a gaba ya cuci wannan ya yi sharri ma wannan ya yi yarsal ma wannan ya danne hakkin wannan annabi ya ce isa ya gama lafiya ba wa hukukul walidain da saba wa iyaye in dai mutum zai sabi iyayensa annabi ya ce shi ba a bari sai an je lafiya tun a duniya Allah zai fara ta ma'abocinsa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce salasatun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah akwai waɗansu mutane guda uku da ubangiji bai dubin rahama da jin kai gare su a ranar alkiyama al'aq annabi yace wadda ke saba wa uwarsa ko nabi yace wal mar'atul mutarajjila da matar da take shigan maza wadda yus annabi ya ce da wadda bayi da kishin iyalinsa wadda bayi da kishin iyalinsa bai da kishin matarsa bai da kishin 'ya'yansa mun yi bayani ko talla ka ɗora ma 'yarka ka ba mai kowa a garinku satifiket na yayi magana da 'yarka duk wadda ya ɗora ma 'yarsa talla baya kishin 'ya'yansa domin duk ran da 'yarka ta ɗau talla a kanta duk garin nan ka ba mu kowa dama yi magana da ita ko yana da kuɗi ko bayi da kuɗi da ai ko bayi da kuɗi zai iya tayawa jama'a mun fahimta to haka wadda bayi da kishi akan matarsa ya da ka je ka kansu mutum ne zai yi aure a je a tara abokansa irin wannan event da kaga ake abin aure matar za ta samu tsatsun kaya wani lokaci sassan jikinta a buɗe ga abokansa ga ƙannansa ga ƙannan matan ga 'yan tasha ga kowa matar ta zo gaban kowa tana rawa tana juyi wannan tayyus ne annabi ya ce ranar alkiyama ubangiji ba zai kalle shi kallo irin na rana jama'a mun fahimta wasiyar mu ta uku ita ce wasiya akan yara yaya kada tsari na hakkin sa sai ce hakkin mahaifa yanzu kuma za mu fada kan abin da ya shafi daya sai ka karanta mana ayin da rahma قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم la'allakum ta'qilun Allah madaukakin sarki yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah yace ka ce ma al'ummarka ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku abinda ya haramta gare ku wadannan wasiyoyi ne na ubangijinku Allah tushriku bihi shay'a shine kar ku sake ku shirka wa Allah da komai wa bilwalidaini ihsana Allah ya ce game da iyayenku biyu uwa da uba Allah ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq Allah ce kuma kar ku kashe ƴaƴanku don talauci ta addabe ku yana daga cikin mummunar ɗabi'a da larabawa suka samu kansu a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci idan mutum ya shiga halin kakani kare talauci ta addabin shi ta yi mishi katutu to sai zan fitinsa shi ne ya rage adadin yayansa duk al'umma duk al'umma akwai yadda shaidan ke tsara musu yadda za su samu mafita daga fita daga cikin wani yanayi na kunci duk lokacin da ka yadda shari'a ta ce ka tozarta kanka wala a wula da kun Allah ce kar ku dinga kashe ƴaƴanku min imlaq saboda talauci ya kai gare ku matsalar Allah ce ba matsalar ƴaƴa bane ba matsalar ƴaƴa bane a can suratul isra'i ma yace wala taqtulu kashe khashyata imlaq wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko homo wajen iyyakum inna qatalahum kana qita'an kabira Allah yace wala taqtulu awladakum kashyata kashyata imlak Allah ce kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci malamai suka ce waccar aya ta suratul isra'i suna cikin wadata da kwanciyar hankali Allah sai ce kar ku kashe su don kuna tsoron nan gaba za ku talauci wannan da muke cikinta ita kuma talaucin ka shiga cikinsa Allah ce to kar ka ɗauka yawan ‘ya'ya ya kawo talaucin balle ka kashe wani daga cikin ‘ya'yanka jama'a mun fahimta wala ta ƙutulo a kun kashe ta imlad Allah ce kar ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talauci kana lissafi ‘ya'yan nan idan suka yi yawa nan gaba ba za ka iya ɗaukan ɗawainiyansu ba so bari a ɗauki hanyar da za a rage su Allah ce kar ka yi haka wala taqtulu auladakum min imlak Allah ya ce karka karku kashe ƴaƴanku don talauci ta gallabe ku Allah sai ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ce mu muke azurta ku mu muke azurta ƴaƴanku wani baya cin na wani inji Allah a can suratul isra'i ce nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ce mu muke azurta su muke azurta ku matsalar da kuke ciki Allah ce bayi da alaka da yayin ku daina kashe su ku daina kashe su don mutum yakan iya alwashi haka kawai ya ce idan abu kaza ya faru zai yanka ɗansa ko ‘ya'yansa biyu ko uku wani idan ya ga ya shiga kuncin rayuwa sai ya kashe ‘ya'yansa wannan haka shedanun ababen bautansu iyayen gidansu suka ɗora su a kai jama'a mun fahimta وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الله يقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الله يقول هكذا abokan tarayyan da suka saba Allah ababen bautansu shedanunsu iyayen gidajensu suka ƙayatar wa mushrikai Allah ce karkashe ‘ya'yansu wa kazalika zayyana likasirin min mushiriki na katla a auladihim Allah ce sun ƙayatar wa mushrikai karkashe da yawa daga cikin mushrikai karkashe ‘ya'yansu suwa suka saka musu wannan Allah ce shuraka uhum abokan tarayyarsu hmm. liyarduhum Allah ce don su halakar da su wali yalbisu alaihim dinahum don su rikita musu addini su raba su da Allah kwata-kwata jama'a mun fahimta waɗannan abokan tarayya da suka rike waɗannan ɗanu da suka rike Allah a Qur'ani ce su suka riya musu suka nuna musu in kuna neman mafita daga talauci ku dinga karkashe yayanku sai suka hau kai suka zama qad khasira allazina qatalu awladahum الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله في شيء قد كسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم الله يتي سن تبكى أسارة سوى Allah ce waɗanda suke karkashe ‘ya'yansu don jahilci da dabbanci wai suna ɗauka wai ƴaƴan suna da alaka da kawo talauci Allah ce tunani ne da ba ilimi a cikinsa tunani ne da ba ilimi a cikinsa Allah ce na hannu na zukuhun wa iyakun mu muke azurta ƴaƴanku Allah ce kuma mu muke azurta ku jama'a mun fahimta duk ɗan da ka gan shi a duniya duk ɗan da ka ga zai sauko duniya wallahi da arzikinsa yake saukowa wannan ita ce aƙidar musulunci wannan ita ce aƙidar musulunci wannan ita ce aƙidar musulunci ita ce aƙidar da za ka mutu da ita ta zan aƙida wacce take ingantacciya da za ta amfani ka to wannan abin ya addabe su musamman musamman ya'ya mata musamman 'ya'ya mata su kuma 'ya'ya mata sai suka ɗauka ai ita 'ya mace matsala ce ita ba wani tallafi ko agaji da za ta iya baka a rayuwa kuma akwai yiwuwar ta yi ta kawo maka baƙin ciki da fallasa da abin kunya a rayuwa saboda ka 'ya'ya mata sai aka dinka kashe su ana da wa idza bushira ahaduhum bil unsa bushira ahaduhum bil unsa يتوارى من القوم من سوء ما بشر به من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa daga lokacin da aka yi bishara aka yi albishir ma ɗaya daga cikin su cewa matarsa ta haifi ɗaya mace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazin Allah ya ce sa sai ta canza ta yi baki sai bakin ciki sai ya zama ya shiga bakin ciki ya tawara min alƙawun ai ya min alƙawun sai ya zama yana kunyan shiga mutane don har nuna shi ake ana ga wannan bane 'ya'ya matan nan ya tawara min alƙawmi min su'i ma bushira yana ɓuya yana fita yana kaucewa ga barin shiga mutane don munin abinda aka mishi bishara da shi na aihuwar ya mace sai ya koma ya zauna yana tunani a yumsikuhu ala hunin shin zai rike wannan abin da aka haifa mishin akan walakanci da kaskanci am ya dussuhu fi turab ko ya je ya tona rami ya bisne shi saboda haka aka yi ta kashe ɗaya mata haka aka yi ta kashe ‘ya'ya mata aka yi ta kashe ‘ya'ya mata shi yasa ɗaya ɗaya daga cikin sharuɗa na mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa wa musulmai duk wadda zai yi mubaya'a ma annabi shar'i ne sai ba za ka kashe ɗanka ba saboda waccar matsalar ta manyaya ta girma a tsakaninsu hadisin ubadat ibn samit yace lokacin da muka zo mu baya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana tubayuni ala Allah tushriku billahi shay'a yace za ku mu mubaya'a ne a bisa sharadin ba da ku yi shirka da Allah da komai ba ai kun ji duk inda karatun ya shirka shi ke fara karka yadda neman duniya karka yadda neman duniya wallahi yasa ka je ka fada cikin shirka ko kafirci wani kulumboto ko waɗansu harkar tsafe-tsafe me da ka ɗauka a duniya me da ka ɗauka to bayi uni ala Allah tu billahi shi'a annabi yace za ku mun mubaya'a ne akan ba za ku yi shirka da Allah da komai ba wala tasriku kuma ba za ku yi sata ba sharadin mubaya'a na ba wanda zai zan barawo a cikin ku wala taznu kuma ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum kuma ba za ku kashe ƴaƴanku wannan shine Allah ya sake maimaita wa mata lokacin da su ma suka zo mu baya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم الله يتي يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala Allah yushrikna billahi shay'a idan mata mu'minai suka zo da su maka mubaya'a to sharadi da su maka mubaya'an ne ala Allah yushrikna billahi shay'a akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba jama'a duk kuna ji ko wala yusrikna kuma ba da su yi sata ba wala yusnina ba da su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna kuma ba da su kashe ƴaƴansu ba wato al'amarin kisan ya'ya a jahiliya ya munana ya kazanta yayi yawa ku ji yadda ayoyin alkur'ani suke ta magana to amma wai me ya kai su zuwa ga wannan Allah ya ce iyayen gidansu da suka rike ababen bautansu da shedanunsu Allah ce su suka nuna musu wannan ita ce mafita daga halin da suke ciki jama'a muna fahimta saboda kai zan duk wanda zai yi mu baya daga cikin ƙa'idodin mu baya ba zai yi shirka da Allah ba ba zai zan ɓarawo ba ba zai yi zina ba ba zai kashe ɗansa ba bayan Allah ya kore duk waɗannan abubuwa ya nuna jahilci ne kad khasira allazina qatalu auladakum safahan bighairi ilmin Allah yace waɗanda suke kashe 'ya'yansu, Allah yace suna kashe su ne a cikin jahilci da dabbanci Allah yace babu ilimi lissafin bai bada ilimi ba babu babu ilimi a ciki me yasa Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ce ni nake azurta ƴaƴanku Allah ce ni nake azurta su ba wai ana hada naka da nashi ne a ce ku je ku raba ba kowa nashi Allah ke bashi jama'a mun fahimta ya tabbata cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan mace ta dauki juna biyu ran da cikin ya cika kwana 120 Allah zai turo mala'ika ya taho kan wannan mahaifin sun majur salu ilaihil malak annabi ya ce ran da ya cika kwana 120 wata to a lokacin ake busa mishi rai daga ran da aka busa ma yaron rai ba ya fara motsi ba wallahi ba abincin uwarsa yake ci ba annabi ya ce abincin nasu yake ci sun mayur salu ilaihi malak sai a turo mala'ika wa yi umar bi arba'i kalimat sai a umarci wannan mala'ikan da waɗansu abubuwa guda hudu Allah zai ce ka yi rubutu akan waɗansu abubuwa guda hudu akan wannan jaririn ko jaririyar abu na farko annabi ya ce bi katbi rizkihi Allah zai ce rubuta mishi arzikinsa iya abin da zai rayu da shi a rayuwa abin da zai ci dukiyarsa abin da zai sa walwalarsa kai kawunsa mallakarsa ubangiji zai ce rubuta mishi sai ya rubuta lokacin da aka rubuta na babansa ba a shigar da wannan a ciki lokacin da aka rubuta na mahaifiyarsa kuma shi ma wannan rubutun da za a yin babu na 'ya'yansa a ciki bi katbi rizqihi wa ajalihi da kuma ajalinsa shekara nawa da a bashi Allah zai ce wa mala'ikan karbuta mai shekara 84 da wata uku da kwana biyu da awa kaza da suka kaza wallahi wannan ajali da aka rubuta wallahi in tun haihuwarsa yaki ake har ya cika shekara 84 nan sai ran da ya kare su kafin ya mutu ko a kashe shi wannan ita ce ƙidar mu a musulunci riko da sababi kuma bayi kore haka wa amalihi da kuma aikinsa aikin alkhairi zai yi aikin sharri zai yi shi kafinta ne mai walda ne a ɗan boko ne a ɗan kasuwa ne a ɗan siyasa ne me zai yi Allah zai ci duk a rubuta wa shakiyun sa'id mai rabo ne ko maras rabo ne ran da yaro ya cika wata hudu a cikin mahaifiyarsa ran da aka busa mai rai a ranar ake rubu wannan rubutu aka ka ce zai tsare maka wani abu jama'a muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi rauni yace mala'ika jibril ya mun wahayi a cikin raina ya isar mun da wani sabo anna nafsan lan tamuta anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha yace mala'ika jibril ya zo mun da sabo ya gaya ne ba wata rai a duniya da za ta mutu har sai ta gama cinye ajalinta duka wani malami ya ga wani abu da ya faru na accident wata mota ce ta zo sai ta yi irin kwace wannan haka wani kuma dab zai hauro hanya direban sai ya taka birki sai ya tsaya shi ma wancan da zai tsallake hanyar sai ya tsaya bayan sun tsaya sai ya ga kamar to tun da direban ya tsaya bari ya wuce direban kuma ya ga tun da ya tsaya bari ya wuce sai ya sake zaburan motar sai ya je fasa shi sai malam ya ce wallahi a cikin ajalinsa akwai waɗansu seconds ne da ba su cika bai sa aka yi wannan tsayuwar suna cikawa aka wallahi malam duk wannan abin ka jana ku wani abu ne bai cika ba to wani da abu shi ajalin bai cika ba akwai sauran numfashin sai a yi roshin zuwa asibiti kafin aje wani a hanya sai ya cika annabi ya ce mala'ika jibril ya mini wahayi anna nafsan ba wata rai lanta mota ba za ta taba mutuwa ba hatta ta stakmila ajalaha sai ta cinye ajalin ta gaba daya wata sau'i barizqaha ta kuma cinye arzikin ta duka ku ji sai annabi ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talabi annabi ya ce ku ji tsoron Allah ku ta hanyar neman abincin ku wala yahmilanna ahadakum istibba'ur rizq annabi ya ce kar jinkirin zuwan arziki ya zungura waninku ya ingiza waninku an ya tulubahu bi ma'asiyatillah yace bari ya nemo arziki ta hanyar sabon Allah annabi yace kar kar ku haka annabi yace ba ran da za ta daga kafa a bayan kasa annabi yace sai ta cinye ajalin ta kaf sai ta cinye arzikin ta kaf sai yace mana fattaqullaha to ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata hanyar neman abincin ku wala yahmilanna ahadakum kar ya ingiza waninku mene istibda'ur rizq jinkirin arziki shi har yanzu bai yi komai ba an ya tsulbahu bi ma'asiyatillah ya bi hanyar sabon Allah ya ce bari ya nema annabi ya ce ba a haka karku yi haka jama'a muna fahimta hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annabna adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut inda mutum zai dinga gudun arzikinsa yadda yake gudun mutuwa la adraka hu rizquhu kama yudrikuhu al-maut arzikin zai bi shi ya same shi kamar yadda mutuwa za ta bi shi ta same shi hadisi ne ingantacce hmm. wannan duka ana nuna wa musulmi cewa hanyar samun ko rashi duka a hannun Allah yake yana daga cikin abinda aka kasa ma dan adam yana daga cikin abinda aka kasa ma dan adam ko abinda ba aka kasa ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله ما دوكتين سركي يتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم با وتمصيبة ذات فارو الدنيا ko ta same ku a karan kanku da kanku illa fi kitabin min qabli an nabara'aha Allah ya face wannan abun da zai same ku yana rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya tun kan Allah ya halicci halittu tun kan a halitte ka akai cikin ko me da ka samu me zai same ka inna zalika ala Allah yasir yin hakan kuma abu ne mai sauki abun Allah kamar wani ne yace to Allah me yasa kake yin haka ka tsara wa mutum komi da komi a ajiye shi kafin a halicce shi Allah ce likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum don kar ku dinga bakin ciki in kun rasa wani abu sannan kar kuma ku yi alfahari da takama don kun samu wani abu ka san kawai rubutu ne in an rubuta kana da abun kana da shi in baka da shi ƙarya ne ƙarya ne malam al'amin wai a ce ka mutu akwai wani abu da wani dan bakin ciki ya hana ka samu wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ka ɗaga ƙafa wai kuma a ce akwai wani ɗan bakin ciki wai ya hana ka samun kaza wallahi ba a rubuta na ka Allah ce kai kuma da ka samu ka yi alfahari ma wani babu wawa kamar wanda don yana da dukiya yake walakanta mutane ko don ya samu mulki ko don ya samu sarauta ko don ya samu ilimi har ilimi wannan da ka gani akwai da shi suke zarta mutane abun da kake alfahari da shi ba naka bane ba bane ba ka akai to don me za ka walakanta wani da abin da ba naka ba abin da ba ka kai. likai la ta'asau ala ma fatakum Allah ce don kar ku dinga alfahari da abinda ya subce muku abinda ba ku samu ba shikenan mun zo karatu satin da ya wuce mun koma sai ka ji ai kowa an zo an bashi miliyan ɗaya sai ka ce kai ai ruwan nan ya mun yawa a'a inda an rubuta da kai wadda aka rubuta da shi sai ka samu daga wata jiha ya taso ya zo sauraron karatun sai aka sa da shi a bashi regular attender kuma sai ka samu bai zo me yasa saboda ba a rubuta da shi ba jama'a muna fahimta likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kar ku dinga alfahari da abin da aka baku wannan shine tsari da ubangiji ya ce arzikinka daban arzikin ɗanka daban amma Allah yakan sanya sabubba arzikinka ya zama sababinsa ta hannun wani ne Ya sa aka rubuta mana riko da sababi addini ne kin riko da sababi sabon Allah dole kowa ya tashi amma abinda za ka samu wannan daga wajen Allah yake yadda Allah zai sanya wani ya zama sababi na samun ka kai ma sai ka zama sababi na samun wani amma dai ba kai ne mai azurtawa ba kuma ba kai ne mai hanawa ba mai gidanka ma ba shi ne mai azurta ba kuma ba shi ba ne mai hanawa ba uba ke azurta ɗansa ba ba kuma shi ke iya talauta ɗansa ba wannan waƙi ya tabbatar mana da haka abin da ke faruwa a rayuwa ya tabbatar mana da ba iyaye ne suke azurta 'ya'yansu ba yara nawa wani babansa ya mutu yana firamare aji uku bai hana ya yi gida ya yi mota ya zama alhaji ba wani ran da mahaifiyarsa ta haife shi a ranar ta mutu ba abin da ya rasa a rayuwa ya nuna abincinsa da arzikinsa ba a hannun mamansa yake ba ba a hannun mamansa yake wani abin da aka rubuta mishi na arzikinsa ya fi na babansa yadda kake kai kawo kai kawon nan wani da ka samu idan ɗan kasuwa ne ribar da zai samu a wata ɗaya ko shekara ɗaya wani wallahi babansa har ya mutu bai taɓa rike wannan kuɗi. a iya rayuwarsa gaba ɗaya wani mahaifinsa har ya mutu bai taɓa ganin wannan kuɗin a dunkule a waje ɗaya ba shi kuma a wata ɗaya ko a shekara ɗaya ke samun wannan kuɗi haka ne ko ba haka ba idan da shi ke bayarwa da zai baka kafin shi ya mallaka Allah sai ce to al'amarin ba na ƴaƴa ba ne talaucin ku ba na ƴaƴa ba ne abin kunyan ku ba na ‘ya'ya ba ne waɗannan yara waɗannan yara ‘ya'ya amana Allah ya ba arma amana ce yana daga cikin abin da da yawan mutane mu ba su fahimta ɗanka amana Allah ya ba ka annabi ya ce kowane mutum da Allah ya ba shi ɗakiwo aka ba shi warrajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun ar ra'iyati annabi ya ce kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwon ranar alkiya walmar a tura'iya fi ta zauji hawa walade annabi ya ce kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da 'ya'yansa wadda Allah ya basu wa hiya mas'ula an ra'iyatiha kuma za a mata tambaya ranar alkiyama akan waɗannan yara da suke hannunta babu ɗaya daga cikin mu wallahi face za a tsaye da shi ƴaƴan nan ana kiransu, ɗaya bayan ɗaya ana tambayar shi ba kai ne kake da tsari akan ƴaƴanka ba ubangiji ya riga ya tsara ya yi kai da ƴaƴanka ba kai ne kake da ta cewa akan yayi ƴaƴanka da su yi ba wanda ya halice su ya ba da tsari da yara da su saboda ka ƴaƴanka ba arzikin su baya hannunka talaucin su baya hannunka rayuwar su baya hannunka mutuwar su baya hannunka abinda aka baka kiwon su ka kiwace su wanda ya bada kiwon sai ya bada tsarin da zaka kiwace su akai idan kai ka sauke idan kai ka sauke kuma akan wannan kiwon za a tambaye ka ubangiji zai tsare ka ranar alkiyama sai me yasa danka bai kuɗi ba ne ba za a tambaye ka ubangiji zai tsare ka ranar alƙiyama ya ce me yasa ɗanka wani ya yi kuɗi wani bai yi ba to akwai aikin da ya baka to wannan aikin shi ake so ka mai da hankali kai don wannan abun shi za a tambaye ka ranar alƙiyama jama'a muna abu na farko kowane ɗan a duniya kowane ɗan a duniya abinda ake bukata na haƙƙin ɗan kan uba uba ya sauki ne ya sanar da wannan yaro addini abu na farko ka yi san addini in bai san addini ba za ka shiga matsala ƙarƙashin sanin addini ana so ya san waye ubangijinsa shi ɗankan haƙƙinsa ne a kanka ka sanar da shi waye ubangijinsa waye halicce shi ai dai ba kai ka tsera shi ba kai ma yaron nan da kunnuwansa ka ganshi da idonsa ka ganshi da bakinsa ka ganshi da kafafunsa ka ganshi akwai wanda yayi shi ko ba to ka sanar da shi waye mahaliccinsa waye kera shi waye yi shi dole ya sani hakkin ɗanka ne a kanka na biyu aramma sai ka sanar da shi kuma don me ya yi shi don me ya yi shi ba ya yi shi don ya bauta mishi ba to abu na uku sai ka sanar da shi yaya zai bauta mishi wannan shi ne mafi girman abu na farko da ɗanka dole ya sani in bai sani ba za ka shiga matsala duba maganin talauci da waɗansu abubuwa ba wannan shi ne abu na farko dole ya sani dole ya sani in bai sani ba da annabi ya ce wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalansa kuma za a tambaye shi ranar alkiyama akan kiwon ai ka san dai ba za a tara ƴaƴanka ne a ce ka faɗi sunayensu in ka faɗa ka wuce ai tambayan ka da za a yi akan su ka san dai ai ba sunayensu za a yi za a tambaye ka ba to abu na farko da ubangiji ya wajabta maka abu na farko da ubangiji ya wajabta maka shine gaba da komai shine gaba da sana'arsa shine gaba da hanyar abincinsa shine gaba da komai a duniya ya san addininsa ya san addininsa ya san addininsa shi yasa annabi ce in za ka yi aure ka duba mai addini in za ki yi aure ki duba mai addini kuɗi na ƙarewa mota tana lalacewa gida yana rushewa addinin shi da shi ake tafiya lahira ya zama abu na farko game da abokin zama addini in ba addini kar wani abu ya burge ka in ba addini kar wani abu ya burge ka inda addini to duk abin da ya biyo baya kuma ado ne abu na farko ɗanka ya san addininsa wannan shi ne wajibi na farko ɗanka ya san addininsa ɗan kai san addininsa matsalar da muke samu shi ne za ka ga mutum ya damu a karatun boko ɗansa ya je makaranta mai kyau amma na addini bai damu da ɗansa ya je makaranta mai kyau ba na addini ne kowace makaranta kawai ya je kowace makaranta ya je ya je ya yi karatu ya ci turanci ya ci lissafi abu ne mai kyau amma ya ci addini da farko ya ci komai duk abin da ya ci in bai ci addini ba za ka shiga matsala zai shiga matsala ka rike mishi amana duk abin da ya ci a duniya duk yadda ya kware a sana'a ko hanyar abinci dududu ya shekara ɗari in takarda ce ba ta da amfani amma lahira zai yi shekaru har abada har abada ba za su kare ba ka shirya mishi zaman can sama da yadda kake shirya mishi zaman nan kar wani abu ya ruɗe ka ka cuci ɗanka ka cuci ɗanka domin wadda ya rike ɗansa babu tarbiyya na addini munin abin da ya yi munin abin da larabawa suka yi domin su sun kashe 'ya'yan ne to kashe 'ya'yan kuma ba zai kai 'ya'yan wuta ba rikicin akan wadda ya kashe ne amma shi ɗan ba ta shafe shi ba wadda ya rike ɗan ba tarbiyya kuma ya shiga matsala ya sa ɗan a matsala abu na farko addinin ɗanka abu na farko addinin ɗanka ga shi nan muna gani za ka ga makaranta ce makaranta ce wadda suka bari yarinya ta saka hijabin shine iya wuyanta nan ita kanta yarinyar ba ta jin daɗin fita da wannan kayan in za ta tafi makarantar sai ta nemi babban hijabi ta saka in ta je kofar makarantar sai ta cire ta sa a jaka sannan ta shiga makarantar a makarantar haka za ta yi ta yawo tumbur tumbur idan an tashi in ta fito bakin makarantar me da ta samu a makarantar da Ba baka tunanin yarinyar nan amana aka baka baka tunanin yarinyar nan amana aka baka baka tunanin ubangiji ya haramta tsiraitinta wani ya gani baka tunanin Allah ya haramta a ga tsiraitin yarinyar nan idan ta je ta ci turancin sai me jama'a mun fahimta ya za ka tozarta yarka ka dubi yadda yanzu Allah ya wadata mu da makarantu muna da makarantu na boko kuma ku je ku bi ko quiz da irin debate nan suka yi waɗannan na addinin su suke ci yarinya za ta sa hijabin ta har ƙasa dan jaraba da neman shiga wuta mutum sai dauki sai kai ta can inda bara a bar ta sai yawo ba sai da skirt babu hijabi me za ta yi me za ta yi me za ta maka me za ta maka kuma kai baka tunanin yarinyar nan tana da ubangiji ne ai ba kai ne ubangijinta ba tana da Allah da ya halicce ta kuma ya wajabta mata ta bauta mishi ɗaya daga cikin dokokin da ubangijinta ya mata shine duk inda za ta shiga ta shiga da hijabi Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ya ayyuhan annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد قل لأزواجك كفتا وما تنكا وبناتك دعائنك سنة فاطمة ونساء المؤمنين da duk sauran matan musulmai har da yarka ko ban da yarka Allah ce na alaihin min jalabibihin su dinga saka hijaban su sauke shi har kasa haka Allah ya faɗa a ƙur'ani kuma makarantar akwai masu cin kuma hijabi har kasa to wace fitina ce ta dame ka sai ka kai ƴaƴanka inda suke za su saka suna yawo makaranta me ki damu ka kamar baka da Allah kamar baka da annabi kamar baka da addini kai duk abin da rayuwa ta zo da shi ko ya saba ma addinin kai babu ruwanka ita makaranta duk inda za ka kai ɗanka duk inda za ka kai ɗanka malam ba fa addini kawai ba har tarbiyyar malamin sai ka lura da shi sama mun fahimta karka yadda ka kai wata makaranta wai don ana ci inda ɗan shi'a ne yake shugabantar makaranta karka yadda kai ɗanka hadarin da yake da shi akan ƴaƴanka ya fi hadarin faduwar mota karka kai ƴaƴanka inda lalata tun malamai waɗanda ba su da tarbiyya su za su jagoranci ƴaƴanka akwai makarantun da ko hidiman shi'a ne ya zo irin bukukuwan sannan a makarantar ba a komai wannan hidiman ake yi haka ne ko ba haka haka ne ka dubi tarbiyyar kuma cikin taimakon Allah ku dubi arzikin da Allah ya mana na makarantu na addini akwai makarantun da science school ne ma private ne malami ma sharadi ne sai ya sa hula ka ya shiga kana da wani uzuri na kai ɗanka inda za a yi yawo a cikin fitsara abu na farko addini ya yi sana'arsa dole ne ya nemi abin da saboda in aka tsare mishi addini abu na biyu mala abdullahi sai kuma a nuna mishi yadda zai rayu sana'arsa ya rike ta da kyau kafinta yake duk abinda zai rike a kuma nuna mishi Allah zai iya azurta shi da wannan abu a kuma yi mishi wasiya ya rike abun da gaskiya da amana in aiki ne ba mu aikin nan haƙƙinsa idan karatu ne ya ba wa karatunsa hankinsa daga nan ya yi ta karatu har ya zama farfeso musulunci na murna da shi abu na uku sai kuma a yi mishi tarbiyyar yadda zai zauna da mutane lafiya shi ne da zai mu'amala wannan shi ne hoton abin da suratun lukman ta zo mana da shi na tarbiyyar yaya tun da muna da addini ai muna da tsari wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu Allah yake lokacin da lukmanul hikima lukmanul hakim ya ajiye ɗansa yana mishi wa ya bu nai ce ya kai ɗan ƙaramin ɗana la tushrik billah kun ji ko duk inda aka zo rigimar farko wallahi maganar shirka la ta shirin kar karkar shirka da to kasan akwai wadda uwa ce ita take daukan yarta ta kai wajen bokan shi fa dokan Allah dan daga cikin abu na farko da za a koya mishi ne karye shirka da Allah to akwai wadda ita za ta dauki dantan ko yarta ta tafi da shi wajen boka ko saboda miji bai fito ba ko saboda zai ƙara aure ko saboda 'ya'yan kishiya ko saboda wani sana'a ko saboda ta mallaki mijinta akwai 'yan matan da uwarsu ce take ɗaukar su ta kai su wajen boka to kuma abin da Allah ya tilasta mata abu na farko da yake kanta to haka kai akwai waɗanda duk irin waɗannan kulumboto da tsatsu da tsatsu iyayensu suke tsoron wa huwa ya izuhu yana ma dan wa'azi ya bu nayi yace mishi ya dana la tushrik billah kar kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba da kar kai labari aka ba mu kawai mu ji ya wuce ko ana so mu koya ana so mu koya ya bu nayi yace mishi innaha in takum misala habatin min hardal مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير kuma sai sake ce mishi ya bunayya ya ce mishi ya kai ɗana innaha kasla hasana a wutsayya ya ce mishi ɗana duk abin da za ka yi a duniya mai kyau ne ko mai ko kome in ta kun tsada habbatin da in abu daidai da kwayar ce shi ne abinda in a gaba na kai ba don iya ganin sa ba don kankantarsa idan a gaban mahaifiyarka kai ba za ta iya gani ba don kankantarsa fatakun fi sakara, kuma ka je ka samu kurman dutse ka shiga ka aikata laifin aw fi samawati ko ka hausa mai ka je ka aikata abun ya asibi Allah ka sani ranar kiyama Allah zai zo maka da aikin ka jama'a muna ci inna Allah latifun kabir don Allah yana da ilimi ciki da bai na komai sai sake ce shi, ya bunayya akimin salat akimin salat ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ليصبر على ما أصابك إن ذلك من عظم الأمور يا بني في أنا أجل صلاتك أي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كي أمرني ده الخير كان ممونا واصبر على ما أصابك دك أبن الذي ذلك كي حقولي أيوة إن ذلك من أزم الأمور أبو ne yana daga hakan تسين daga cikin al'amurra abu da Allah sun ce mishi waka fifi mashika waka gudunin sawa waka fifi mashika waka gudunin wala su sa'ir kwanta nasi wala ta mishi fil arzi maraha إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يكي مشي ولا تب ولا تصعر خدك للناس كرك دينغا دغا كي كانا ما متاني كلام بنزا تمشي كانا كرك ولا تمشي في الأرض مرحا كرك دينغا فيها تتحكم inna الله لا يحب كل mutali فكو دليل da yasa na hana ka Allah bayi son duk wani mai takama mai yace in za ka yi tafiya ka dinga tafiya a duk da kake ji ake cewa uwa ta gari uba na gari kowa ba abin da yake so mutum Allah ya ba ta miji na gari shi ma Allah ya ba shi mata ta gari na garin nan fa shi ne wadda ke iya hana kansa abin da zai don tarbiyyar yaya tana rike da waya tana chatting ko tana gina sai ta tuna cewa idan 'ya'yanta suka dawo daga makaranta suka samu tana yau su fa ɗorawa za su yi a wannan gun sai ta ajiye wajen ta ajiye uwa ta gari idan ya ta ba zai dawo sai karfe sha biyu karfe ɗaya sai ya yi tunani cewa idan 'ya'yana suka tashi suka fahimci ba mu dawowa gida da wuri za su ɗora sai ya gyara saboda 'ya'yansa ya samu ƴaƴa a kai amma uban da zai rurru ga ashar mana ina uba na gari uwar da in tana fushi da uban ma za ta ɗuɗɗura ma ɗan ashar wai ita da uban take yi ina uwa ta gari a nan jama'a sai waktar fi mashika wagabar min sauki ka dinga rintse muryarka ka dinga magana a nan inna ankaran aswati da sautul hamir daga murya sha'ani ne na jaki shine mafi munin sauti abin kyama a wajen jama'a muna ji ai kun san dai ubangiji ya gaya mana abin da ya faru tsakanin lukman da ɗansa ne don mu ɗauki darasi da ce ba don mu ji labari ya wuce to haka a ce shi ɗan akwai tsari da ubangiji ya sa ka sa ɗanka dole ne ɗanka ya yi addini dole ne ɗanka ya yi addini ka kai shi inda zai ci bokonsa da kyau ya yi amma kuma kar ya zama za a lalata mishi addininsa a wani kar ya zama tarbiyyarsa za ta lalace a wani ya muhimmantar da addininsa ya muhimmantar da addininsa ya muhimmantar da addininsa kafin komai kuma a idan islamiyya ce idan makarantar hadda ce ka duba mai kyau inda malamai masu tarbiyya suke inda malamai masu tarbiyya suke idan sana'a ce ka kai shi wajen da akwai tarbiyya kar ka kai shi gun kafintan da yake hada kashi yana cutar mutane zai koya wa ɗanka tun ana ce mishi mai ko guduma mai ko kaza sai ya ga wane ya zo an ce mishi shi zai ce wa ɗanka in ta zo ka ce mata bana na kaga ai an fara ma ɗanka wani kos kafin ya iya kafinta ya ya san yadda zai ci jama'a kar ka kai shi wajen mai walda sai ka yi tarbiyyarsa duk inda za ka kai shi ya sana'a ya zama waje ne da in lokacin sallah ya yi ogansu zai ce ku tashi mace mai sana'a kar garin gyaran gira kuma a rasa garin neman abinci kuma a rasa lafiya malam bayan addini bayan addini duk abin da ya yi zai amfani shi amma in bai yi addini ba duk abin da ya yi zai amfani shi armafa da garan da mutum ya mutu da garan da mutum ya mutu da garan da mutum ya mutu a kasashe a kabari tambayan farko ma marar buka to ina ta taso man nabiyuka wa ma dinuka to kai in bai koyi wannan baran da aka sa shi a kabari baka cuce shi ba to su ƴaƴan kiwo ne kuma ubangijinmu ya nuna mana yadda za mu yi kiwon ƴaƴan saboda ka ɗan ka tsaya ya fahimci addininsa ya fahimci addininsa kuma ka tsaya tsayuwar daka ya tsayu akan addini wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha sallah ka tsaya ka dage ka tsayi da sallah ka sai su tsayi da sallah ka tsayi da sallah su tsayi da sallah dukkan ayyukan alkhairi kai musharaka a ciki ka ba su dama hanyar rayuwarsu kasuwanci ne karatu da su yi na boko sana'a da su yi duk abin da da su yi ka taimake su su yi don su tsaya a kafansu karka yadda ka haifi wani ɗaci ma zaune karka yadda ka haifi wani ɗaci ma zaune ka ɗora shi a kan tafarkin da shi ma zai dogara da kai idan ubangiji ya rubuta mishi rabonsa sai ya samu iya rabonsa ka kuma yi tarbiyyarsa yadda zai yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau jama'a ba wai kai ne za ka zaɓi mai ɗan kake so yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi sannan kuma an yi watsi da addini a gefe ba jama'a mun fahimta to idan kai haka kai ma ka yi abin da yan jahiliya suka yi domin su ma wata matsala suka shiga sai suka nemi hanyar warware ta sai ya zama hanyar warware ta mugunyar hanya ce to kai ma yanzu kana so wata ilka fita a damuwa ko ka da shi a damuwa kuma sai ka sa shi a hanyar da zai iya shiga wuta ai ka cuce shi wala taqtulu awladakum min imlaq Allah ce kar ku kashe ƴaƴanku don talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ce mu muke azurta ku Allah ce mu muke azurta su arziki sha'ani ne na Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi ke shimfida arziki ma wanda ya so ya kame ta da barin wanda ya Allah ya sa karatun mu ya amfani wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai kuma ranar litinin mu je mu yi wasiya ta gobe insha Allah a masallacin S90